Jama'a Assalamu alaikum farkonmu da sake saduwa da ku a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shiri ne da ke kawo muku tambayoyin da muka samu daga wasu daga cikin masu sauraronmu kuma muke samar da amsoshinsu daidai gwargwadon iko. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau har ma da wanda ke neman sanin ko wata hukumar tsaro daga wata ƙasa na da damar ta buƙaci a mika mata ɗan wani ƙasa da take zargi da aikata laifi kamar yadda FBI ta Amurka ta nemi a mika mata shahararren ɗan sandan nan na Najeriya Abba Kyari da kuma dacewar haka. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhaban a daidai wannan lokaci. Madalla za mu buɗe taskar tambayoyin namu ne da wannan tambayar da muka samu daga Sanusi Bara'u ugar Tela daga jihar Taraban Najeriya. Ya ce Arafai Hausa me ya bambancin aikin majalisar dattawa da ta wakilai? Wani aiki ne yake banta ga ɗaya wadda ɗayar ba ta da hurumi a kai. Me alfanu ko aka san haka ga ƙasa mai tsarin majalisa mai ɓari biyu da kuma dunkulalliya? To don amsar wannan tambayar wakilin mana Kaduna garin gwamna Aminu Sani Sado ya gana da masanin shari'a barista alzubair abubakar eh, akwai bambanci amma da farko abin da ya kamata ya sani shine a dukkan majalisu na dokoki tun daga kansulolin karamar hukuma har zuwa 'yan majalisan jiha har zuwa 'yan majalisan tarayya waɗanda gidaje biyu ne da majalisar wakilai da na dattijai dukansu ayyukansu wanda shine dalilin da ya sa aka zaɓe su shine a matakan da suke su yi dokoki da zai inganta yadda tsarin zaman mutane yake to a tarayya sai aka yi abin da ake kira da turanci bicameral legislature wato majalisa mai zaure biyu sai aka bambanta wakilai da kuma dattijai to su ɗin dukansu suna dokoki ne kuma mafi yawan dokokin da suke yi kamar abin da ake kira ne duplication maimaici duk abin da majalisar wakilai ta yi to majalisar dattijai ma tana yi to suna haduwa a wani zaure wanda ake ce mashi zaure na gamayya inda za su ɗau matsayi ɗaya a kan wasu dokoki misali kamar gyara kundin tsarin mulkin najeriya ko abin da ya shafi irin waɗannan abubuwan to bambancin su shine su majalisan dattijai akwai ƙarfi da doka ta basu wato kundin tsarin mulkin najeriya wanda kuma waɗannan ƙarfin ba a ba a majalisar wakilai ba majalisar dattijai suke da daman su tantance dukkan mutanen da shugaban ƙasa ya naɗa a matsayin A ko minista ko shugabannin soja ko kuma shugabannin hukumomin gwamnati wanda ita majalisar wakilai ba ta da wannan a majalisar dattijai tana da daman ta tantance manyan alkalai na ƙasa ita kuma take tabbatar da alkalin alkalan ƙasa wanda ita kuma majalisar wakilai ba ta da wannan daman dukkan hukumomin gwamnati waɗanda tsarinsu ya kamata ya je gaban majalisa to suna zuwa ne gaban majalisan dattijai ba majalisan wakilai ba duk da cewar ita ma majalisan wakilai a irin binciken da za ta yi a kwamiti kwamiti nata na abubuwan da suka shafi hukumomi na gwamnati suna iya gayyatar waɗanda suke shugabantar waɗannan kwamiti amma naɗa suka cokam ya ta'allaka ne ga a majalisar dattijai to wannan bambanci shine kawai yake tsakaninsu in shugaban ƙasa zai gabatar da kasafin kuɗi yana gabatar da kasafin kuɗin ne a zauren gamayya majalisan wakilai da majalisan dattijai dukansu za su zo su taru waje ɗaya sannan shugaban ƙasa ya gabatar amma kuma ana gabatarwa ne a zauren majalisan dattijai to waɗannan su ne 'yan bambance-bambance da ke tsakaninsu suna iya gyaran wasu dokoki su kai kai tsaye ga shugaban ƙasa ya sa hannu. ko menene alfanun akasin haka ga ƙasa mai tsarin majalisa mai zaure biyu ko kuma dunkulalliya to a tsarin tafiyar najeriya bai da wani alfanu saboda kaga ga mafi yawan mutane suna fama da yunwa suna zama cikin talauci mutane na zama cikin tsanani kuma da kyarma mutane yanzu suke cin abinci to in kai la'akari da irin yanayin waɗanda suke zaben waɗannan mutanen da kuma su yanayin rayuwarsu za ka ga akwai bambanci ainu su suna zama ne cikin sharholiya mafi yawan ɗimbin jama'a kuma suna zama cikin tsanani to mutanen najeriya wannan tsarin presidential wanda shine ba da daman zaure biyu kamar bai yi kyau da najeriya ba saboda yawan kudaden da ake kashewa a kai 'yan majalisa irin kudaden da ake biyan su na alawus alawus da kuma kudin da suke tafiya gida da shi na albashi da kuma irin ma'aikatan da ke masu aiki waɗanda ake biyan su da irin motocin da ake kashewa a kansu da gidaje da otel otel da ake biya saboda yanayin aikinsu waɗannan in kai la'akari za ka ga cewar ba dalili musamman tun da yawancin ayyukansu maimaitawa ake ba wai ayyuka ne wadda wata majalisa za ta yi daban ɗayan ta yi daban ba aiki ne wanda yake guda ɗaya so tsarin majalisu biyu bai yi kyau da najeriya ba a matsayinmu na ƙasa wadda take tasowa ƙasar da shugabanni suke danniya kuma ba sa damuwa da yadda yanayin mutane suke to akwai buƙatan a ce da gida ɗaya muke da shi tunda gidaje bin ba wasu dokoki suke mabambanta ba dokokin iri ɗaya ne illa kawai kawai mun ɗauki tsari ne daga amerika tunda su haka suke muka akaba makanmu su kuma majalisun su ba a kashe masu irin waɗannan kuɗaɗen majalisun su ba a ba su irin waɗannan alawus ɗin majalisun su ɗan majalisa ba za a kakaba mashi ma'aikata kamar ashirin ba kuma a rika biyan su daga gwamnati to kaga akwai bambanci so tsarinmu yana da tsada sosai akwai bukatan a duba a gyara inda hali a maida shi gida ɗaya. Yadda lokaci bai shi jira na kan sani ba shi jiran ka. Bai jiran uba na kuma bai jiran uban goyon kaka. ba shakka Jamilu Jaddagarku da fatan masu matafin iko sun fa'idantu. Sai kuma Aminu Malama Dauri da Rabiu da Kot Dunari suka ce shin hukumar binciken laifuka ta wata ƙasa na da damar ta buƙaci a miƙa mata ɗan wani ƙasa da take tuhuma da laifi ko kuma ikon hukunta wanda ba a ƙasar da yake zaune ba kamar yadda FBI ta Amurka ta nemi a mika mata shahararren ɗan sandan Najeriya Abba Kyari. To idan ta bawa ƙasa umarnin a mika mata mutum kuma aka ki bi me zai faru? To mun fara ci ta bakin wani tsohon jami'in ɗan sandan Najeriya DCP Ali Hassan a game da wannan batu na Najeriya da FBI da kuma Abba Kyari. To a gaskiya dai lauyoyi su ne za su gaya maka implication ko ko abin da yake tattare da wannan bukata na kasar america zuwa najeriya amma ni a matsayina na ɗan sanda mai ritaya a logically ina ganin duk da akwai watakila yarjejeniya na musanyen masu laifi tsakanin amerika da da najeriya ba lalle ba ba a duba wannan al'amari ta wannan fuska saboda dai na farko abba kyari ba a sa shi cikin jerin waɗanda ake tuhuma mutum shida da ake tuhuma da wannan laifi da su hushfi suka yi ba kawai dai iyakaci bincikensu sun ce ya nuna musu cewa akwai dangantaka tsakaninsa da hushbi dangantaka kuma zai iya zama kowace iri shi dai laifinsa kawai da ya yi a matsayinsa na ɗan sanda da ake ganinsa da kima kuma yana aiki tukuru bai kamata a ce ya kai kansa sun yi abota da irin waɗannan ba to amma abota shi mutum baka tantance ga yanda yake har sai ka zo kusa da shi maybe ya nemi abotarsa sun yi abota da sauransu wannan is legal babu wani wanda zai hana ka yi abota da wani to amma dai in ya abin nan ka gane cewa yana da wata matsala tare da shi to a ka na mai aiki ma'aikaci sai ka kaurace masa to amma ni ina ganin bai dace ba ma america ta ce wai a bata kyari me za ta yi da kyari tunda baya cikin wancan abin nan su kansu ba su sa shi cikin jerin waɗanda suka yi wancan laifi da aka kama su ba mutum shida ne kuma duk sun tsara su sunansu kuma babu sunan kyari a cikin wannan mutum shida da suka tsara to me su neme shi na menene me zai musu shaida suke so ya je ya bayar cewa a shi ga yanda suke da abin nan ko ko shaida cewa ya san da maganar wannan abin nan ina ganin kawai suna so su rataya masa wani abu ne saboda a kawar da wani hazaƙa da yake yi na yaƙi da miyagun mutane criminals da sauransu a hana shi wannan abun nan ɗin kuma wannan najeriya sai musamman polis sai sun yi kuka idan suka bari har aka ce wai za a mika kyarifo wani kwashinin ko wani abun nan da sauransu kuma zai zama musu abun kunya a duniya don ba wata ƙasa da irin wannan abu zai faru da za su ɗau mutum yanzu amerika za ta ɗauki wani ɗan ƙasar ta miƙa wata ƙasa cewa ga shi ya yi laifi a can ƙasar ta miƙa ba sa yi ba su taɓa yi ba ko ba za su yi ba da amerika da israel ba za su yi wannan ba saboda wannan ya zama kamar cin fuska ne idan suka miƙa abin nan to najeriya ma ya kamata ta duba wannan al'amari shi dai ma'aikaci ne na gwamnati a tsarin abin nan dokokin aikinsa akwai abin da in kai za a yi hukunta ka a kai sai a duba idan ya kauce daga wani tsari na kayan aiki sai a dau mataki a hukunta shi amma ba a ce a miƙa wata ƙasa shi ba da sauransu akan abin da bai ba ba shi da masaniya su kan sun ce ba su da masaniya bai participating ba a cikin wancan laifi da su hushmi suka yi to me yasa kuma me zai a kai shi da shi a me kawai ne ina ganin kawai dai mu ne nan saboda duk duniya ta rena mu da sauran mu kuma kusan ba mu san abin da muke ba duk abu ya faru ya shafi wata abin nan wani kasa ta yi abin nan musamman america da turai sai a tsalle wasu dama a cikin kasa suna nan suna sauraron irin wannan su za su yi tsalle su yi ta zugugu ta shi a kaza da kaza waye wato and so what to godiya mai tarin yawa ga dcp alhassan duk a game da wannan tambayar wakilin na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya tuntubi masanin shari'a barista mai nasarar Umar Kogo Faskari kuma ga yadda tattaunawar su ta gudana. To na farko dai kowace ƙasa na da irin waɗannan hukumomi. A Najeriya muna da DSS da NIA kuma sashi na 214 zuwa 216 ya ba da damar duk wani wanda yake da laifi a iya binciken shi in aka haɗa kai da sashe na 174 na tsarin mulkin najeriya wato babban lauyan gwamnati kuma a tonin janar na tarayya za su iya haɗa kai su binciki kowane ne su tuhume shi a akan kowane laifi sannan kuma maganar ko za a iya tuhumta wani wanda yake da ba dan amerika ba sashe na goma sha tara sakin sashe na uku da na hudu ya ba da wajibci akan manufofin harkokin kasashen wajen najeriya da mu yi biyayya ga duk hukumomin kasashen duniya da hukumomin kasashen waje waɗanda muke da hulɗar diplomasiya da su ƙasa america na da daɗaɗɗar hulɗar diplomasiya kuma muna mambobi ne na kwamitoci daban-daban na harkokin diplomasiya na kasashen duniya to saboda haka kamar yadda muke nema mu ma idan abu ya tashi wanda allah ɗan ƙasanmu ne ko kuma ɗan wata ƙasa ne da yake america muna iya rubuta ta hanyoyin hudodin mu na a kawo mana irin waɗannan mutanen to wajibi ne mu ma mu yi biyayya akan irin waɗannan umarnin ba durƙusawa ne ƙasa ba yarjejeniya ce wadda mun riga mun sa hannu a ta kuma muna tare da ƙasashe irin su amerika da sauran ƙasashen duniya to saboda haka wajibi ne idan suka buƙaci irin wannan mu ma mu miƙa su kamar yadda mu ma mun buƙata za su miƙo mana musamman ma in muka yi la'akari da al'amuran ko kuma laifin yadda yake yake a ƙasar da aka yi shi a can amerika ɗin in eh, na fahimce ka wato kai tsaye za a iya cewa fbi tana da damar ta nemi ƙasa kamar najeriya ta bata mai wanda take zargin yayi laifi ko da ba a kasar amurka ne wannan gaskiya ne ko da ma ba dan najeriya bane in dai a najeriya ya gudo yake zaune ko kuma yake yin wata mu'amala a najeriya tana da hurumi da za ta buƙaci gwamnatin najeriya a ƙarƙashin ƙudurorin na diplomasiya a miƙa maƙiyayi shi zuwa amerika ranka tambaya ta biyu yake cewa to idan ko har ƙasar amurka ta nemi irin wani idan ta ba wa ƙasa umarnin cewa a miƙa mata mutum kuma hakan bai samu ba me zai faru ito ba umarni ne amurka ta bada ba bukata ce ta gabatar akwai bambancin umarni da bukata idan ta bukaci wannan bukata aka ki yi kuma to wannan ya nuna ɗaya dai an yi karan tsaye akan wannan hudodin diplomasiya waɗanda suke tsakani zai iya shafa hudodin diplomasiya tsakaninmu da su zai iya shafa mu ma kuma idan wani abu ya taso na irin bukatar mu ta wannan su ma su hana mu bayan nan kuma za su iya su kai mu kara a babbar kotu ta duniya wadda ke akwai wadda ƙasa za ta iya kai wata ƙasa kara bayan nan kuma zai iya shafa harkokin diplomasiya diplomasiyar mu a matakai daban-daban inda muke da hudodi da ƙasa Amerika a matakan majalisar ɗinkin duniya ne a matakin ƙungiyar ƙasashen da Ingila ta rena ne a matakan matakai ƙungiyoyi ne na fannin tattalin arziki ne bankin duniya ne a eh, hukumar lamuni ta IMF ne a kamfanin eh, ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ne a wannan kamar misali eh, eh, hukumomi da ta shafi kasuwanci na duniya ne wanda duk 'yan najeriya nake shugabanci akwai wurare da yawa waɗanda su ma kamar ba ni gishiri in ba manda da ne su ma a can wuraren bukata na iya tasowa wadda take ba na dole ne ta shafi irin wannan bukatar ba su ma daga nan za su iya yi mana kutun gwila kuma idan kai la'akari da karfin amerika da matsayinta ta hudodin diplomasiyar duniya da kuma matsayinta a duniya ta yau najeriya ita ce take da bukata da yawa a amerika fiye fiye da bukata amerika akan najeriya to a ƙarshe duk da tambayar bata ta cikin na wannan mai sauraro ƙarin bayani zan so da ke da alaƙa da tambayar shi ba ka ganin cewa ƙasa kamar amurka ta nemi najeriya ta miƙa wani ɗan ƙasa ko kuma wanda yake zaune ya shafi gazawar 'yancin ƙasa wato sovereignty a turance na najeriya musamman in an ce laifin ba kasar amurka aka yi a'a ba haka bane ba wannan ya danganta ne ga na ɗaya su wane ne suka ɗauki mataki suka fara bincike na biyu a ina ne hukumar da ke binciken take na uku a ina ne wanda ya shigar da ƙara yake da bukata adalci ya tabbatar mashi waɗannan su ne abubuwa ɗin kuma sai a lura da yanayin laifin yanayin laifin idan aka lura abu ne wanda ya shafi kuɗin ƙasashen amurka ana magana daloli ne bayan nan kuma yanayin yanayi idan ka yi shi ta na'urorin yanar gizo to sai a lura a wace ƙasa ce wannan mu'amala matsalar tafi karfi tunda ba a shigar da wata kara irin wannan ba a kasar najeriya najeriya ba ta da wani hurumi da za ta yi katsalandan cewa a dole dole sai a dawo da abun a dawo da shi mu ne za mu yi wannan shari'a din tunda tuntuni eh, ya kamata a ce akwai wannan rahoto ko akwai wannan binciken a najeriya kuma an sa matakan ɗaukar hanyoyin da za a bi domin a tabbatar da adalci akan wannan amma ka tuna abu mafi muhimmanci shine gayyata da aka yi da duk wannan abun da ake daidai da hurumi na sashe na 30 36 sakin sashi na biyar duka wannan bai tabbatar da laifi ko mai kala zaratin ba akan shi wanda aka ce a mika shi gayyata ce kuma a matsayinka na ɗan kasa a matsayinka ƙasar ku da take mamba ta kwamitin diplomasiya duniya to zuwa ne biyayya ne ga wannan ka je a bincike ka in baka da wani laifi ai bai kamata ka ji tsoron gurfana gaban waɗanda za su za su bincike ka ba tunda daga ƙarshen an bincike ka an samu baka da laifi sakin ka za a yi salin alam ga wani ta Wanda kayan sarki ya yi kwalliya tsabtsabtsab mota tambarin npf ga kaki kamar sai. ya zo nan gida ga iyalai in yauce wuce abin shi da kallo ga sa ga wani gulki oba oba da festil zanzan takalmi da komai sabo ɗansa yana kwaɗayin ya zamo shi ne kuma ga nan san makal don ban zo a kan komai ba sai wani rikita can mashin ba na hawan shi kullum kullum ga tafiya ta gaita don ko zanzaro banyo ba matata da sauran dangi ba na sina na musu komai ba na birge ba da ɗana bai ma ba ni masa mata dan sanda misalin barko koko ni ne mafarkin gowa dan sanda abokin kowa tamkar yin rubaɗi ma. madalla farfesan waka kuma muna fata mai tambaya ya gamsu nan muka kawo ƙarshen shirin wannan makon a madadin wakilanmu na kaduna da abuja aminu sani sado da muhammad sani abubakar sai kuma injiniya hassan alhassan suleja da ya daidaita sauti abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.